daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Maryam Dauda. gobe shiri ne da ke tattaunawa a kan batutuwa da yawa da suka shafi rayuwar mata da matasa kama daga zamantakewa ilimi siyasa lafiya al'adu kananan sana'o'i nishadi girke-girke har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a fannonin al'umma daban-daban a yau alhamis shirin namu zai leƙa ƙasar kamaru tare da wakiliyarmu maimunatu sadu yanzu ni zan koma gefe guda in ba maimunatu dama don ta ci gaba da gabatar da shirin na yau da gobe. sauraron barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe wanda batu da yi da za mu yi kokari mu bayyana muku a wannan zaure mai tarin albarka za mu yi magana ne akan tiyatar kwaskwarima wanda wannan lamarin ya shafi musamman matasa maza da mata sau da yawa suna so su yi kama da mashahuran da suke bibiya a shafukan sada zumunta ko kuma wa'inda suke cikin fina-finai. A tun shekara ɗaya, wani bincike ya gano cewa kashi sittin cikin ɗari na matasan kamaru suna la'akari ne da wani nau'i na tiyata na kwaskwarima da nufin canza sura ko tsarin jikinsu ko ma canza halittarsu musamman kamar masu luwaɗi ko maɗigo ko kuma waɗanda suka gagara amincewa da halittar da Allah ya yi musu musamman kamar mata akwai wacce take so a ƙara mata nonuwa ko mazaune ko labban baki ko rage ƙiba bayan kuma ainihi wannan tiyatar an ƙirƙire ta saboda waɗanda halittarsu ta canza saboda haɗarin mota ko ƙuna ko kuma waɗanda aka haife su da wata halitta da ke tsargar da su cikin mutane. Malaya sunanka? Sunana Usman Mai kai. madalla ah, malam na san kaji batun maganan tiyatar kwaskwarima da kuma tiyatar gyara wanda ke yaduwa a nan sasan kamaru wanda kuma aka ce mafi yawanci matasa maza da mata ke yi wanda har ya kai kashi 60 cikin 100 na matasa waɗanda suke yin wannan kwaskwarima wato ah, na gyara ko kuma na mafi akasari da ma kwaskwarima ah, tiyatar kwaskwarima suke yi to mai yasa ni tambayar da nake yi me ke ingiza matasa musamman ma mata ke zuwa yin kwaskwarimar tiyata eh, a muna wato wani abin ne da ni a waje na zan iya ce eh, wani wani kallon kamar zan iya ce waya rezo soso yayi yawa mm. idan kika ga yawancin abin da mu 'yan afirka muke muna koyi da abin turawa abin da turawa suke to she zamana kin ga yanzu ana musayin kin su tiktok su abin nan da yake su eh, eh, shafukan sada zumunta da suke yawa yanzu nan za ki ga wata baturiya ta fito jikinta kyalkyal gashi yadda take to matan ko kuma mazajen da suke gani suna da wannan ya zan iya complex da da faransa wato jiki rashin eh, eh, eh, amincewa da halittar da Allah ya musu mm. kin gani shine yake kai yake ingiza wasu matan ko mazajen a tafiya cire wani sansan jiki na kara a wannan domin su samu shi wannan da suke gani a cire inga wannan kuma ba kyau a wajen namiji ko kuma na mace a farko za ki gani a somi za ki ga yana da kyau amma idan aka ci gaba abin zai miki nauyi basir kuya aka yi har dai a fiska ko a hannu ko a ina idan ya zo ala misali ko kin yi aure ko kuma ga abin da ya faru wani namiji kila yanda ya sanki ya ga jikinki ya ga surarki shi zai tsamman haka Allah ya halicce ki mai yanzu idan aka je yanzu wani wajen fita aka ce saduwa tunda aka ce ai ana maganan aure ana namiji ya ganki ai bai zai yadda da ke ba zai ce shi abin da ya gani a jikinki daban ne da wanda shi abin kin ga irin abubuwan da yake faruwa ne yanzu to eh, eh, malam mai kai an yi maganar cewa ko kuma mu ce dai mata suna zargin maza da ingiza su domin wasu matan zaka ga suna cewa maza sun ce suna bukatar fararen mata su ne na gabar mota a'a ko kuma ana bukatar mace mai slimin wato damarmiyar mace ita ce wacce wato za iya a shiga da ita ko ta ina a yar lukuta kuma ga yadda dai ta zama to sai ka gani yar lukuta kuma yanzu ta je ta nemi ko ta yi slimin wanda kuma daga baya kuma sai ka gani an zo an ce eh, namiji ya ce shi baya son kuma wacce take filimin ya fi son yar lukuta to shin baka gani cewa da yanayi kamar yadda kace shafukan sada zumunta da kuma ba mamaki mazan ke iya ingiza mata waɗanda ba su aminta da halittar da Allah ya yi musu su je su yi wannan wato siyatar kuskureman ba eh, eh ala hakika wannan gaskiya ne gaskiya wasu mazajen suna ingiza mata su je su yi wannan paske namiji zai ce shi ga kalar macin da yake so ga yanayin da mace yake so ai amma mace matsalar mace ita tana da karamin kwakwalwa mm. Ala misalin domin namiji shi ba shi da matsala ko ya aka yi ko me aka faɗa masa shi bai zai ga wannan ba mm. amma na mace ita ta manta idan yau ya ce ki haka kin yi aure zai kare kin ga matsalan a wajen ki zai makare mm. to ni inda inda ta ni ne wasu matan mm. su yi hakuri kuma wani lokacin akwai zan iya ce iyaye wasu lokutan su jinga zama suna hira da 'ya'yayensu mata kasu yara mata da yadda iyayenmu da suke a baya iliminsu kwakwalwansu tunaninsu mm. matayenmu na yanzu ba su da shi bayan kuma an ce yanzu ilimi kuma mm. ilimi yake wara shi ne nake faɗa kin ga ilimin wato mm. akwai ilimi to shafukan sada zumunta ya saka ilimin wato yana rufe ma shafukan zumunta yada zumunta yana rufe ma mata wanda kamar yadda wasu mm, eh, masana suke maganar cewa idan mutum ya bi eh, shafukan sada zumunta ka iya rufe mai kwakwalwa ko kuma rufe masa gani da komai exactly mm. bayan kuma a sukul ana koyon wannan a ina idan kika shiga ko shafukan sada zumunta in mm. ai akwai inda zaki je ki bincike za a nuna miki cewa wannan ba abu bane mai kyau hmm. wannan ba abu bane mai kyau domin ba ba abin musamman ma a afirka ba bincike hmm. mace daga ta ga kawai abu ya yi mata kyau to idunta ya rufu kaga wasu sun yi kawaye sun yi a'a sun ga celebrity sun yi eh, idunta ya rufu shikenan duk dai hmm. abin da daga baya shaki gani abu kila ya zo ya ɓaci kin ga yanzu an bar ta da wani tabo a ciki hmm. kin ga na farko namiji ma bai zai kalle ta ba paske namiji shi ya ce miki ga yanda yake so amma ai shi a waje wani lokacin zaki ga miji ya ce miki ga yanda yake so amma shi naturally yake so eh to amma bai dace kamar yadda wasu lokutan bayan namiji ya je ya nemi mace hmm. kuma yana son ta da aure a cikin hira sai ya ce mata wallahi ni ina son mace mai nonuwa ko kuma mai mazaunai bayan wacce ka je gare ta ba mai mazaunan ba ne kuma ina gaya mata wayannan irin abubuwar. ni a waje na mashin ce ma ba soyayya ba ne mm. ba sai da soyayya ne mm. namiji ba zai zo ma ya miki maganin wannan ba mm. da yana son ki kwarai da zai ce miki gashi ga kalan da mace yake so ba kamar da yake ce da yana so mace kalan da yake so da ba zai ma zai ganta ba kila zai zai zai zamana sha'awa Hmm. kin san akwai so akwai sha'awa akwai kauna mutum zai hmm. ganki kawai daga ya ganki na farko ya so son ki kenan kawai daga an yi aure daga ido ya budu she she ki ga eh, ce ba wani yake so ba shine nake ce akwai wani yaudara hmm. shin ce akwai yaudara da wajen maza kuma wannan babu kyau namiji eh, mai tunani bai zai ma zo a wajen hira ya ce zai yi mamaci magana ce wai ga kamanin da mace bayan ya ga ga matan da take gabarsa ba haka take ba amma ya ce ga yanayin da yake so mace ta kasance wannan ma bai dace ba. Hmm. To a matsayinka na matashi kuma ɗalibi wata kira ne za ka yi wa matasa ɗalibai maza da mata waɗanda a halin yanzu ko suke yunkurin yin zuwa tiyatar kwaskwarima saboda ko canza a yanayin tsarin jikinsu. ne kiran da zai musu ni dai su yarda da yanda Allah ya halice su ba mutum bai zai Allah bai zai yaudare ka ba hmm. shi ya san yanda ya halici bawansa hmm. kuma ya ga halittar ya fi dace masa hmm. to ne kiran da zai musu su yi haƙuri ko ya aka yi akwai wanda zai so su yarda suke wannan ni na ga irin kiran da zan iya yi musu kenan godiya muke malam mai kai mu za mu je mu ji ra'ayoyin mutane da ma likita a game da ainihin yanayin tiyatar kwaskwarima da maza da mata matasa ke yi a zamanin yanzu nan. Dr. Uben Sami Orak babban likitan tiyata na kwaskwarima ne wanda ya yi mana bayani dai kamar haka. La chirurgie plastique, c'est la chirurgie que molle. Nous, on, a, on, a, on fait tout type de, de, chirurgie plastique. On fait la, la chirurgie de nez, la rhinoplastie, on fait la chirurgie de bouche, on fait la chirurgie mammaire. Des jeunes filles et des jeunes garçons. C'est là où il y a beaucoup de gens. Ils veulent toujours le six-pack, ah, ah, ils veulent pour la gynécomastie, ils veulent augmentation de fesses, ils veulent la augmentation de par, par la graisse, ils veulent la réduction ƙara girman mazaunai ƙara kuma tuna ko rage su suna son abubuwa da dama kuma komai na da farashi ya danganta da buƙatar mutum muna yi a jaka ɗari biyu da hamsin na faransefa ko wata gaba ko wata sasan jiki yana iya kaiwa har miliyan biyar Zaga spa malamin makarantar boko da muka tuntuɓa ya tofa nashi kamar haka les gens qui subissent ce genre d'opération sont euh, euh, Mutanen da suke yin wannan tiyatar ba su amince da yanayin tsarin halittarsu su shi yasa suke euh, buƙatar canza halittar da Allah ya ba musamman ga mata sun fi canza mazauninsu da kuma ƙirjinsu. haka zalika isama georgette amili uwa ce a gida wacce ita ma ta yi mana bayani dai kamar haka Allah ne ya halicce mu kamar yadda muke ya halicci kowa da yanayinsa kuma idan har ana maganar yanayin halitta dole ne a tuna da Allah da ya yi mu kamar yadda muke kuma ka ce za ka fara neman canzawa to lallai kayi wa Allah shishige cikin lamuransa. Jadin Mufak Sergin ɗaliba ce a jami'a ita ma dai ta tofa nata kamar haka. Euh, ni ina son tsarin jikina kamar yadda yake ina cikin walwala a tsari ba ni da matsala ba na buƙatar tiyata gaskiya a nawa ganin fa saboda ni ina jin daɗin tsarina enufo nadia ita kuma mai gyaran kai ne wadda ita ma dai ta tofa nata kamar haka. dans le nez, même dans le corps et tout et tout, oui. Da farko dai na fara so na yi tiyata nonuwa hanci ko ma jiki na dai ina gani ga wasu kuma na yi ta yabawa kuma na ga yadda suka yi kyawu sosai sai na ta sha'awar sannan duk lokaci na wucewa sai suna cewa kawai wasu mummunan yanayi da ke biyo bayan tiyatar kawai sai ya fita raina sai na jinjin ne maganar tiyatar ah, kawai to a gaskiya ba zai iya ba wa mutum shawarar da ya yi tiyata ba saboda zai iya maida kai kyakkyawa yau sannan akwai abin da zai iya biyo baya nan zuwa gaba mun tattauna da Dr. Risha'i Toke wanda ya kwashe shekaru sama da ashirin yana wannan aiki na tiyatar kwaskwarima wanda ya dawo nan kasar Kamaru ya ci gaba da aiwatar da aikinsa yadda ya yi mana bayani game da mecece tiyatar kwaskwarima mai yasa kuma ake yin wannan tiyatar. Dakta dai ya yi bayani kamar haka. Mais c'est peut-être quelqu'un qui est fondamental. Parce que souvent, quand on dit chirurgie plastique, les gens Tiyatar kwaskwarima tiyata ce na daidaita ko gyara tsari ko sassan jiki da ya lalace. Idan aka ce gyara ya kasu kashi biyu na farko gyara saboda ya lalace ko gyara saboda kawai yin kwaskwarima. Musamman lalacewar da ya danganci hadari ko yanayin halitta wanda aka haifi mutum da shi ko kuma gyara na kwaskwarima na rashin gamsuwa da halittar da Allah ya yi. tiyatar kwaskwarima a bangaren likitanci ana karuwa da shi sosai saboda yayin da mutum ya haɗari wasu lokutan za a ga yadda gaban jikin mutum yake rawa ko kuma nama ya zazzago yana kaduwa ko kuma kashi ya goce da dai wasunsu mafi akasarin wannan lokacin mutane suna fidda tsammani wanda wani zai ga kamar cewa wannan tabo ba zai taba gushewa ba ko kuma ba zai taba rabuwa da wannan tabo taho ba da sauransu ko kuma kamar yadda fuskarsa ya goce ba za a iya sake gyarawa to ta wannan hanyar mm-hmm. ainihi wannan tiyatar kwaskwarima ya kasance daga baya ne dai aka samu mutane waɗanda ba su amincewa da halittarsu wanda Allah ya yi musu sai ka gani sun fara neman a yi musu kwaskwarima kamar <laughs> mace wacce <laughs> ko ta ga hancin ta a karkace ko kuma ba ta da waje kaza ko tana mm. buƙatar ƙari Zaka za ka ga dai sai su buƙaci a yi musu tiyatar ma. to duk dai abin da ake yi na farko dai saboda ƙoƙarin taimakawa waɗanda suka yi haɗari ne ko kuma waɗanda aka haife su da wata halitta da ka iya fidda shi cikin mutane ko kuma ka iya tsargar da shi ta wannan hanyar muke ƙoƙarin kawar da wannan halittar da ke tattare da ita ko kuma kawar da tabo Généralement, les complications à court terme, euh, ce sont les, les ce sont les hyperpigmentations, Ça peut être yawancin matsalolin suna bayyana ne a matsakaicin lokaci da ke bayyana a kan fata kamar su kuraje, ƙaiƙayi, damar fata, fata ta yi ja kumbura. Kuma wasu lokutan ka iya sanya damuwa saboda tun da aka yi tiyatar ba ka gane yanayin jikinka ko kuma kwakwalwarka ta gagara amincewa da wannan fuskar da aka canza zuwa gaba kuma ana iya samun matsala wajen warkewar wuraren da aka yi gyaran kuma ana iya fuskantar raɗaɗi da ke kumburar da fata da ka iya ɗaukar lokuta da dama ko watanni kafin ya warke ko da wannan tiyatar ƙwararren likita na tiyatar kwaskwari ma yi wasu lokutan ana iya samun matsala sosai duk da cewa ana iya a sake tiyatar kuma yi akwai wasu tiyatar kuma ƙara abubuwa ake yi ko da yaushe a jikin ɗan adam dr kastef kawugiya ƙwararren likitar tiyatar kwaskwarima da likitar gyara ne zai mana bayani kan alkarai da kuma ƙalubale da za a iya fuskanta game da tiyatar kwaskwarima ko na gyaran. Il les avantages qui priment sur les conséquences. parce que euh, c'est non, les avantages priment sur les conséquences. Donc ça signifie que c'est les chirurgie qui est beaucoup plus avantageuse, pour les sourires, tout ça. Euh, vous allez le constater, on va beaucoup plus insister sur l'aspect de la réparation. Il y a des personnes qui ont des malformations congénitales euh, et qui ne peuvent retrouver leur sourire qu'à la chirurgie plastique, Et d'autres aussi qui n'ont pas de malformation congénitale, mais de suite d'un accident ou d'une agression, euh, ils développent un handicap. Et la chirurgie plastique, elle est là pour donner sourire Et d'autres filles aussi avec des percées, avec des faces de percées d'oreilles, il y a des cicatrices kéloïdiennes. C'est la chirurgie plastique qui donne le sourire. De même que des femmes aussi qui fait une chirurgie indiquée une pas pour l'affection lorsque la cicatrice s'est faite dans le mauvais sens, dans le sens d'une grosse cicatrice, tout ça, et là, c'est la chirurgie plastique qui est là pour La même chose pour les personnes qui se brûlent, vous voyez maintenant là, à de moto Il y a beaucoup de personnes qui se brûlent avec le taux d'échappement et du coup une tache noire apparaît, une mauvaise cicatrice et la dame ne sait plus mettre des jupes pour tout ça et il que la chirurgie, plastique tu peux tout eh, réparer. Euh, la chirurgie plastique, il faut savoir que c'est une spécialité chirurgicale euh, qui s'intéresse aux affections, yara da wasu halittu ko doro ko bayyanan wata mummunar fata wanda yake bukatar gyara wannan tagwaitagar tiyatar kwaskwarima ce misalin yaran da ake haifansu euh, da tsagaggen leɓen saman baki ko kuma wannan ya shafi tiyatar tiyatar kwaskwarima ya shafi kowa da kowa ba a ma maganar shekaru saboda kamar yadda na faɗa akwai waɗanda ake haifansu da wasu euh, de la différence, entre la chirurgie plastique et la chirurgie esthétique. Voilà. Euh, la chirurgie esthétique, euh, elle a comme visée d'améliorer l'aspect. Donc, elle ne nécessite pas nécessairement une intervention. On peut soit faire des injections, tout ça. Et la chirurgie esthétique, elle se fait beaucoup plus euh, aux régions telles que la face, euh, les bras, tout ça. Euh, notamment les personnes qui ne veulent pas vieillir, peut lutter contre le vieillissement. Et là, Ganin likita domin a cire mata wannan tabon. An fi samun mata da suke zuwa asibiti akai-akai saboda lafiyar su na gyara ko na kwaskwarima. To ma sauraron mu za mu je hutun ɗan takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ɗora akai. Gifted and Ramadan Mubarak. madalla mun dawo hutun ɗan takaitaccen lokaci yanzu kuma za mu ɗora a inda muka tsaya. Eh, za mu je mu saurari Hajiya Zainabu wacce za ta yi mana kunun gyada. Hajiya Zainabu gare ki muke to ake wannan kunu. Salamu alaikum. Malama mai mato mm, Yau abin da zan kawo muku kunu ne. Saboda muna cikin watan azumi garan kawo muku ɗan abin da zan wanda na iya ke sun ɗan nuna muku kunu. yanzu za a yi kunun ɗin duk abin da za a yi zan ba faɗi duk abin da yake bukata abin da za a yi ina so garin shinkafa da gyaɗa keke, soyayyen gyaɗa keke, da da kantu da lemun tsami yanzu zan tafi zan nuna yadda ake girka shi na ɗauki gari na zuba cikin kamar ɗan burmi hakan nan yanzu na tankaɗe gari na da kyau yanzu na ɗauki gyaɗa soyayyen gyaɗa ni ƙeƙe na haɗa da gari zan mutsuke shi mutsuke shi mutsuke shi mutsuke shi babu ruwa a bushe haka zan haɗa shi bayan na haɗa shi ya haɗu sosai bayan na haɗa shi eh, shan ɗauki ruwa shan zuba in mutsuke shi in mutsuke shi in mutsuke shi ya haɗu ya narke ba gudaje gudajin nan dai in mutsuke shi sosai ya haɗu bayan ya haɗu shan ɗauki katana kata mai duhu yanzu shan in tace in tace in tace shi sosai bayan na tace shi shin zuba tukunya rana zuba tukunya shi in matse lemun tsami nan tashi lemun tsami in zuba a ciki mu zuba kanto shin in zuba shi a tukunyan dora wuta ba na dora wuta yanzu na kunna wuta yanzu shi in soma in soma juyawa ina juyawa ina juyawa ina juyawa wanda nake juya wani yanzu shi ina kawuri ina kawuri ina kawuri ma ba son shi ya kauri kututu nan wato za ki yi shi da daidan da tun zai iya sha nan bayan na yi wannan yanzu ba ina nunan nan kina ganin walƙiyan gida-gida a saman nan gafin gida fita sosai za ka ji babu gafin gida bayan gafin gida din ya fita yanzu yanzu shi. she yanzu ƙanshi yanzu lemun tsami shi ne ike ta shiga fin gyaɗa kuma babu wato ya nuna kenan yanzu kana jin ƙanshin gyaɗa ka ce ƙanshin gyaɗa bayan ya nuna nan yanzu to lokacin shi ka yi sabi wallahi kana shan kumin gyaɗa nan shi ka ce an sa nuna To masha Allah masu sauraron mu kun ji dai da Hajiya Zainabu ta kawo mana yadda ake yin kunun gyaɗa dalla dalla a nan kasar Kamaru. To da fatan dai za a sha ruwa lafiya. A nan za mu naɗe taburmar wannan shiri sai wani mako kuma idan Allah ya kai rai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Maimunatu Sadu da wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni Julie Leathers Gresham. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.